tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha shida ga watan Jun, shekara ta dubu biyu da sha biyar a yau da izinin allah za mu fara tasirin alkur'ani mai girma na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu shida. muna masu roƙon Allah madaukin sarki da ya sa mana hannu a cikin wannan ibada da za mu tasa mu sani ramadan watan alkhairi ne watan alkur'ani ne a cikin wannan wata na ramadan a ciki ne Allah maɗaukakin sarki ya ware dare kwaya ɗaya yake budgeting ɗin abubuwan da za su faru a shekara mu sani duk wani alkhairai yana tattare a cikin alkur'ani mai girma wannan alkhairi a nan duniya ake samun shi ko wannan alkhairi za a ci moriyan shi ne a lahira ko dukkanin ɓangarorin guda biyu kenan mutumin da allah maɗaukin sarki ya haramta mashi sanin alkur'ani ko sauraron alkur'ani ko imani da aiki da alkur'ani to Allah maɗaukin sarki ya haramta mai alkhairai baki da shi yasa musulmi ya zame mai tilas ya kokarin sanin wannan littafi mai girma ba wai kaɗai a cikin wannan wata na Ramadan da yake tunkaran mu ba haka a dukkanin watanni idan muka yi sakaci ba musamman anan wannan littafi hamshakin da al'ummomin duniya baki ɗaya suka da suke hasadantan al'umman annaba a kan shi ba to mun yi asara irin yadda su ma suka yi ai ba kawai ne allah maɗaukin sarki ya kalubalanci duniyan kafirci da cewa su zo da irin alkur'anin ɗungurungun ba don akwai wata ce a ƙasa aka sassauta kalubalantar nasu da cewa ko da ku daidai da surori guda goma su ɗiba daga cikin ɗari da sha hudun su zo da irin nasu amma duniyar kafirci na da har zuwa yanzu da abin da zai zo nan gaba can ba su iya ba yanzu ba iya ba kuma nan gaba ba za a iya ba aka sassauta kalubalantansu da cewa su zo da koda sura kwaya ɗaya irin shi kuma su nemi agaji da tallafi na duk wanda zai iya kawo masa agaji in ba Allah ba ne ba iya ba wannan hanshakin littafi wajibi ne ga dukkanin ɗaya-ɗayan al'umma a matakin farko imani da shi mataki na biyu a koye shi a iya mataki na uku a kira mutane zuwa gare shi bayan da aka yi aiki da abin da littafin yake hukuntawa bayan da za a ka sa abin da Allah yake so sai in ka bi diddikin abin da ke cikin alkur'ani a bisa fahimtar annabi da sahabbai domin Allah madaukin sarki shi ya duniyan nan kuma shi ya duk wanda yake cikin duniyan nan kuma ba wanda zai faɗi yadda al'umman da ke duniyan nan za su rayu rayuwa mai inganci in ba shi ba duk wani abin da idanka zai iya gani sai da ƙur'ani ya magana a kan shi fara tun daga rufin sama har gira gizai da kake gani rana wata da taurari duk Allah maɗaukin sarki ya fayyace bayanin su cikin alkur'ani in ka sauko doron ƙasa tun daga itatuwa rafuka ƙoramai tekuna da duk wani ice ko ciyawa ko wani tsoro sai da Allah maɗaukin sarki ya magana a kai mutum ne dabba ne ƙwaro ne tsuntsu ne wanda kake gani da wanda baka gani na ruwa da tudu sai da Allah madaukakin sarki ya magana akan su baki ɗaya. jirin yadda Allah yake bayani akan duwatsu a yau masu ilimin kimiyyan duwatsu da ilimin kimiyyan sararin samani da ilimin kimiyyan dazuzzuka da tekuna in sun zo suna fito da al'amura na ilmomi ana tafa musu inda zaka ba alkur'ani sai ka ga ɗan abin da suka zo da shi bai ta ya karya ba wa ma utitin min al-ilmi illa duk alkur'ani ya tattara waɗannan ababe baki ɗaya hatta yanda zaka zauna da iyayenka za ka zauna da iyalinka maƙotanka za ka yi kasuwanci yanda zaka cika sha za ka yi duk abin da ka yi na kiwon lafiya da mu'amalolinka na yau da kullum sai da alkur'ani ya maka bayani Ka ba abin da alkur'ani ya rage bai maka bayanin shi yanda ka ci moriya ka mutu ka samu rahama ba yanda alkur'ani yake fayyace maka abubuwan da za su faru ya sauka sama da shekara dubu da ɗari hudu da suka gabata amma ƙur'ani yana jawabin abin da zai faru yanzu ba mu san da alkur'anin ya sauka yi waɗancan bayanan amma abin suna faruwa yanzu kai ka ci yanzu ƙur'ani yake sauka don me ba za mu ƙara ƙarfin imani da alkur'ani ba don me ba za mu ƙara jajircewa wajen ƙoƙarin fahimtar alkur'anin ba don me ba za mu aiki da alkur'ani littafin Allah ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a zamun nan baya ana karatun alkur'ani da kuma tafsirin alkur'ani a abin da masu faɗa suke faɗi a wancan lokaci cewa tabarrukan ne nan neman albarka ba don aiki da shi ba wannan ya sa in ka je majalis na tafsiri maimakon ka ji ana wakiltan Allah da annabi wajen isar da saƙon saƙonƙoninsu kawai abin da kunninka zai ji sai wasu irin tatsuniyoyi da labarin da da na yanzu da mutane suna amayar da damuwan da ke cikin ransu a madadin saƙon Allah madaukin sarki da ya danka amana a hannun annabi shi kuma ya tafi ya bar masa amana da ya ce al'ulama'u warasatul ambiya. a irin haka za ka ji irin yadda alkur'ani ke cin wahala a bakin malamai a lokacin da yake a fagen tafsiri ake mai wacikaka tashi haka ake tafe har zuwa lokacin da allah maɗaukakin sarki a ƙasan nan ya tada mana da babban malami shekul islam alkalin shari'ar musulunci abubakar mahamudu gumi ya rubuta amshakin tasirin shi mai suna raddul azhani ila ma'anil ƙur'an dawo da hankulan al'umma zuwa ga asalin ma'anonin alkur'ani mai girma daga lokacin ne al'umman ƙasar nan suka fara jin zauki suka fara jin ɗanɗano da garɗi na alkur'ani a sanda aka samu fitattun malamai suka rika zazzakulo manya-manyan tafasir irin su tafsirin ibnu jariri na tsabari irin su tafsirin abuwa'ul bayan fi izahil qur'an bil qur'an na shinkiti irin su tafsirin al-qur'an al-azim na al-imam ibnu kasirin irin su tafsirin ruhul ma'ani da manya-manyan tafasir wanda la tukadu tuhusa wanda aka rubuta su a zamun nan baya da waɗanda aka rubuta su a yanzu aka samu manya-manyan malamai irin su Sheikh Jafar Mahmud Adam da irin su Fadilatul Allama Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Al-Albani Allah madaukakin sarki ya ji kansu da sauran malaman sunna suka jajirce wajen fito da asalin ma'anonin alkur'ani da kalmomi sauƙaƙa da ake sa ran duk wanda ya ba da lokaci ya saurara kuma ya niyan zai fahimta ya aiki to lalle zai ribata a lokacin ne Allah madaukin sarki ya kwatan ma alkur'ani haƙƙin shi ya san mai ƴancin shi daga hannun ƴan habba wa dabba amma a irin wannan lokacin za a ga duk wani wanda ya miƙe kawai sai ya ce tafki masallaci ci gaba da jan alkur'ani zama ɗaya sai ga an karanta awoyi ishirin awoyi sha kaza ka rasa gane ma'anan da ake son a cire na alkur'ani mai girma har ma da za ka zo majalis na tasiri ire-iren waɗannan sai ga al'umma ba sa sha'awa ba don komai ba sai don aya ɗaya ne za a ja amma sai a yi ni ana tasirinta ba a ja ta biyu ba wani shi kuma so yake kawai daga ansa a zube a ɗiba a watsar yadda ka san tifa to ba ka ke ma alkur'ani ba alkur'ani ana tsayawa ne a fahimce shi Allah madaukin sarki yana cewa afala ya tadabbaruna am ala qulubin aqfaluha dan me mutane ba za su tsaya su tadabburin alqur'ani mai girma tsaya su fahimci asalin sakon da Allah madaukin sarki yake nufi ba juya ma alqur'ani baya yana haifar da Allah madaukin sarki ya juya ma al'umma baya rahama tafa ta gagara cikin su riƙe alkur'ani mai girma yana sa Allah madaukin sarki ya kwararo ma al'umma rahama ya riƙe alkur'ani runguma alkur'ani a kirji ɗaura shi a baya ɗaukan shi a ka aje shi a ofis a ɗakuna a motoci a shaguna la karanta shi da kuma aiki da shi ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya ma alkur'ani wannan allah maɗaukin sarki zai sa mashi hannu jama'ar annabi muna fahimtar wannan da kyau ko kar mu manta muna gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin tafsirin al-misbahul munir sai tahzib tafsir ibn kathir na al-imam imaduddin abul fida isma'il ibn umar ibn kasirin ad-dimashqi Allah madawakin sarki ya gafarta mashi wannan tafsiri yana ɗibo mana bayanai da fassarori daga malaman farko tun da kan annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa fahimtar alkur'ani a bisa wannan yanayin shine kaɗai zai shiryar da kai zuwa ga abin da Allah da annabinsa suke so kauce ma asalin fahimtar alkur'ani a bisa wannan yanayin to zai jefa duk wanda ya sa kan sha irin wannan fahimta zuwa ga asalin ruɗani don bayan da za ka fahimci alkur'ani sama da yadda annabi ya fahimta bayan da za a yi ka fahimci alkur'ani sama da yanda almajiran farko na manzan Allah suka fahimta Allah maɗaukin sarki ya ga aikinsa sakamakon fahimta Allah ya ce haka dama yake so ya saukar da cewa ya cika addini ya cika ni'ima kuma haka yake san a yi kuma ya ce in ma aka yi aiki saɓanin nasa ba zai karɓa ba in aka yi imanin da ya hannun riga da nasu baya so fa in amanu bi amantin bihi faqad dau. in kai imani irin nasu ne kadai sannan ka zan shiryayye mun gano wannan da kyau ko kuma ce wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nisbihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba wa fahimtar annabi bayan da shiriya ta bayyana karar gare shi shiriya anan alqur'ani da sunna ne da ka tashi aiki da alkur'ani da sunna sai ka saba ma shiriyar annabi sannan wayatta bai gaira sabilil mu'minina wajen aiwatar da aiki da waɗannan shiriyar ka saba ma fahimtar da annabi ya fahimtar da sahabbai sai Allah ya ce ni wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama duk wani fagamniya da faɗa tashi da zakai to Allah madaukin sarki zai ma talala ne kaman sake ƙarshe dai jahannama zai kuga ka Allah madaukin sarki ya kiyaye mu a cikin littafin manahil al-arfan fi ulum al-qur'an a juz'in shi na biyu shafi na tara malamin ya kawo wani bangare daga cikin fa'idan da ya sa malamai kan zauna suke tasirin alkur'ani mai girma ga al'umman annabi saboda a fahimtar da su saƙon ubangijinsu malai yace qala siyuti al-imam siyuti ya faɗi fi bayanin al-hajati ila tafsiri a irin yanda al'umma suke cike da bukata matuka dangane da tafsirin alkur'ani mai girma ma mulakhasuhu alkur'an a irin abin da alkur'ani ya taƙaito bayanai da umarni da hani al'umma suna da bukatan su san wannan matuka sai ce inna ma unzila bilisanil arabi mu sani alkur'ani mai girma dai ya sauka ne da tsabar yaren larabci sai zama ne asahil arab a zamanin mutumin da ya fi kowa fasaha daga cikin dangin shi larabawa fakanu ya alamuna zawahirihi wa ahkamihi su waɗannan larabawa da suke tare da annabi alkur'ani yake sauka a cikinsu sun zama suna iya gane zahirin saƙon da alkur'ani yake fayyace masu ta kuma wasu daga cikin hukunce-hukunce in alkur'ani ya zo da jawabi kai tsaye suna ji saboda ya sauka ne da yarensu mun gano wannan da kyau ko kenan ni ba haushe da kai ba fulatani da kai da yarrade da kai inyamiri da kai kanore da ba fulatani da kowane yare yana da bukatan ya san wannan saƙon da alkur'ani ya ƙunsa tunda ba da yaren shi ya ka bayi kun gano wannan da kyau ko domin su kansu larabawa kaji al'imamu Suyuti yana cewa suna sanin abin da ya bayyana ne karara wanda yarensu zai iya hasaso ya zo masu da shi sannan sai abin da ya shafi hukunce-hukunce wanda bai shiga zurfi wajen fahimta mai nisa ba to za su iya fahimtar wannan kai tsaye ko ba tare da tafsiri daga manzan Allah ba an gano wannan da kyau ko cin da yarensu ne amma da kaiƙu batunihi amma wasu hukunce-hukunce na alkur'ani wanda sai an leƙa lungu can ƙasa falatar haru lahom wannan ba ta bayyana gare su illa ba'adal bahasi sai bayan an yi bincike wan nazar an yi dogon nazari wasu alihim wasu alihimun sallallahu alaihi wa alihi wa da kuma su zo gaban manzan Allah su lankwashe kafa su yi mai tambaya shi kuma yi masu bayani mala ya ce kamar da ya ce ayyuna lam yazlim nafsa mun gano wannan wani sahabi ne ya faɗi wannan kalma bayan da Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya na ma na zala qawluhu ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani ba su gurɓata wannan imanin nasu da zalunci ba sai ce wa ayyuna lam yazlim nafsahu yau mu wane ne za a samu bai taɓa zaluntan kanshi ba ya ɗauka rankwashin wane ko kwankwashin wane ko kafta ma wane mari ko kaza da kaza da kaza shine abinda da yake nufi da ya zo ya gaya ma annabi wannan hun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi shirk sai annabi ya fassara mai ai az-zulmu da ke cikin wannan aya abin da ake nufi shirka ne wastadalla bi qawlihi subhanahu wa ta'ala sai annabi ya kafa hujja da fadin Allah madaukin sarki da yake cewa inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce hamshakiyar zalunci mai girman gaske waka zalika hina qalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau dai sanda annabi ya ce man nuqishal hisab udhib duk wanda aka yi mai hisabi keke da keke keke da keke aka bi lungu da sako gangara da todo aka bi duk abin da ya aikata aka ce sai ya jawabi annabi ya ce sai an mai azaba sa'alatu aisha ummul sai aisha uwar mu'mine ta tambaye shi radiyallahu anha dangane da faɗin Allah da ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira duk wanda aka bashi littafin shi da hannun dama za a yi mai hisabi hisabi sassauka wa yanqalibu ila ahlihi masrura kuma ya tafi cikin farin ciki da annashuwa cikin iyalan shi faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce zalikal art ai wannan bijirar da mutum ne kawai kayi kaza kayi kaza kayi kaza ba za a tambaye shi dan me ba kun gano wannan da kyau ku sai a ce a wuce da shi a kai shi a je a mai a kai shi aljanna kawai wasu suka ce art shine bijirar da bayi kowa a bashi littafin shi amma in ma an baka littafin aka ce za a bi littafin a yi maka hisabi keke da keke to ka hallaka wa qissatu adi ibn hatim da kuma qissa na adi dan hatim fil khayt al abyad wal khayt al aswad dangane da farin zare da kuma bakin zare wa nahnu muhtajuna ila ma kanu yahtajuna ilayhi bala yace mu muna da matukan bukata irin abin da su ma suke bukata kai ka ce sahabi bai san azzulmu ba ka ce sahabiya aisha ba da san ma'anan hisabun ya ya ba ka ce sahabi adiyi bai san ma'anan farin zane da bakin zare ba larabawa ƙuraishawa almajiran manzan Allah ƙur'anin ya sauka da yarensu mai biya masu karatun nan manzan Allah ne a ce suna da bukatun sai sun koyi tafsiri daga annabi wallahi na hannu min babu aula mun fi kowa bukata da kuma dacewan a ce a zauna a yi mana tafsirin littafin Allah don mu fahimci abin da wannan littafi na Allah ya kunsa mare ce bal na a ashaddun nasi ihtiyajan mun fi kowa ma bukata ila tafsir kusuri na an mudarikin lugha saboda yadda muke da gajartawa da karancin riskan asalin bayanin da yaren larabci yake isarwa wa asraruha da kuma asalin sirrorin yaren larabci bi gairi ta'allumin mun gano wannan da ke ku, ba tare da mun koya ba ba mu san yaren ba za mu karanta alkur'ani ne tsura mu kama aiki da la sai an mana bayanin shi rashin fahimtar alkur'ani shi yasa za ka samu mutane suna jan ayan alkur'ani suna cewa wai wa man kaddara Allah haqqan qadarihi ai ba wannan ayan a cikin alkur'ani ai ala ran mu ko akwai wa man kaddara Allah haqqan qadarihi in akwai ku kawo wa ma Allah ai ba su girmama Allah ba shine fa ma'anan shi ba su martaba Allah ba haqqa qadarihi irin yanda ya kamata a girmama shi irin yadda ya kamata a martaba shi bas bashin matsayin da ya dace da Allah ba a sanda suke cewa ma anzalallahu ala basharin min shay'in muƙawala ne annabi ya zauna ya sa ta tsakanin shi da yahudu da annabi ya sa su a kwana ya ƙure su suka zan ba su da hujja da dalilin da za su iya kawowa sai suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in ai ma duk wani mutum da ya zo bayan duniyan nan ya ce wai Allah ya mai wahayi ko ya saukar mai da wani littafi ba komi yake faɗi a madadin Allah ba sai ƙarya shi ne Allah ce ba su girmama shi ba su martaba Allah ba da suka tattara 'yan saƙonnin shi gaba ɗaya suka ƙaryata su sai annabi ya ce masa a'a to wai saukar da littafin da aka ba annabi Musa wanda kuke tinkawon annabinku ne da ya fi sauran ba annabawa baki ɗaya man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa wanda akwai shiriya akwai kaza har ma kuka mai da shi abin kasuwancin suka ce Musa ma ƙarya yake yi kaga mutane suna da bukatun asbabun nuzul da suka tabbata domin su taimaka masu wajen fahimtar alkur'ani mai girma in ka fahimci alkur'ani ko to za ka fahimci zamanin da kake ciki domin kur'ani na cewa tilkal ayyamu ha bainan nas abubuwan da suka faru a zamun nan baya to su ne Allah madaukin sarki yake maimaita su a yau a tsakankanin al'umma kana fahimtar wannan sako na alkur'ani to ka fahimci sauran yadda za ka rayu baki ɗaya ba tare da matsala ba bala ya ce mimma ta kaddama ya ta bayyano anna fa'idatar tafsir cikin bayanan nan da muka gabatar a taƙaice zai bayyana ma mai saurare kai tsaye cewa hakikanin fa'idan tasiri hiya tazkiru wal itibar wa ma'rifatul hidayatullahi fil aqaid wal ibadat wal mu'amalat wal akhlaq li liyafuz al afrad wal majami' bi khair al ajila wal ajila mala ya komo ya takaita mana bayani yake cewa ya daga cikin fa'idan da ake ribata cikin tasiri hiya tazkiru shine akwai wa'azantar da al'umma wala itibar da kokarin ankarar da al'umma da lura da sakon Allah da hikimomi da gogewa da ƙwarewan da ke cikin alkur'ani da gudanar da yadda ya kamata mutum ya gudanar da rayuwar shi ɗungurungun wa ma'arfati hidayatullah da kuma mutum ya san irin yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara shiriya ga dukkanin bayi fil aqaid a cikin aƙidu ba komi za ka ɗauka matsayin aƙidanka ba yau da za a fassara alkur'ani a bisa fahimtar annabi da sahabbai don allah jama'a waɗannan aƙidin da suka zama mai al'umma alaƙa kai za a yi su ka tambaya wannan aƙidan na zagin sahabban annabi akwai da zamanin annabi ne eh aƙidan nan na kashe musulmi haka siddan akwai ta a zamanin annabi ne duk waɗannan aƙidin na zubar da jinin musulmi haka kawai akwai a zamanin annabi ne waɗannan abubuwan ba za ka same su ba a zagi annabi yadda a waye gari tun ana rubuta da larabci al'umma suna ji ba su jin daɗi har an koma yanzu da hausa ne ake cewa inda annabi zai zo a kan buraka za a jawo shi a taka shi akwai abin da aka rage ma al'umma annabi kuma eh Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to za a karantar da kai ƙida kyakkyawa ingantacciyar da Allah yake so kuma zai sakamako ga duk wanda ya ƙudurce ta wal ibadat sana cikin alqur'ani Allah madaukin sarki ya bayanin dukkanin ibadu da ya tsara ya ce abota mai a bisa wannan tsari na ibada wal mu'amalat da yadda za ka yi mu'amala na siye da saidawa ka auro ka auras kai mu'amala da makoci da iyaye da iyalai waɗanda suke musulmi da waɗanda ba musulmi ba da tsarin tafiye-tafiye da hudda kowace iri na zamantakewar yau da kullum da alkur'ani ya bayani wal akhlaq da kuma bayanin ɗabi'u kyawawa da kuma ɗabi'u munana liyafuzal afrad duk waɗannan ana son ne don al'umma su fa'idantu mun gano wannan da kyau ko wal majami' da kuma dukkanin ɗaukacin al'umma in ɗaiɗaku sun amfana in ka haɗa su ne za su haifar da gari su haifar da ƙasa da kuma al'umman duniya baki ɗaya bi khairul ajila su amfana da alkhairin duniya wal ajila da kuma alkhairin lahira Allah madaukin sarki ka sa muna daga cikin waɗanda za mu amfana da wannan alkhairi na duniya da kuma alkhairin lahira kamar yadda al'umma suka sani irin tsarin da muke yi na wajen tasirin alkur'ani mai girma to hannun mu yana taɓo nan ne ya taɓo can ya kwakuso nan ya kwakushi can domin haka babban malaminmu a shekul albani allahu yarhamuhu ya karantar da mu kuma haka yake yi domin al'umma su fa'idantu ba wai tasirin ibn kasir ɗin ne kaɗai muke tasawa ba abin da muka ɗiba a nan sai ko mu shiga duniyan wasu tafsirin sai mu ɗibo domin fa'idan ta gani ina fatan mun fahimci wannan da kyau in ba manta ba a tafsirin da ya gabata mun ƙarƙare tafsirin ayoyin suratun ro haka ne wanda da izinin Allah a yau za mu tashi a ƙarƙashin tafsirin suratul Luqman wanda ita wannan sura za mu ji adadin ayoyinta da abubuwan da suke da alaka da ita da kuma ɗungurungun ɗin abin da ita suran take karantarwa domin al'umma maɗin mu da ku mu tattara mu amfani da alkhairan duniya da lahira da wannan sura ta kunsa kuma kamar yadda mu gabatar a shimfida da sharan fage na wannan tafsiri hakikanin gaskiya wannan sura suratul luqman ta zo ma al'umman kasan nan a lokacin da ya kamata ba za ku fahimci haka ba sai in mun nutsa cikin sakon da Allah madaukin sarki ya tattala mana a cikin wannan sura jama'a nan muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu alaramma da farko Allah madaukin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون waɗannan awi guda biyar da karanta mana su kafin kai tsaye mu ji abin da al'imam ibn kasir ya ambata wajen tafsirin wasu daga cikin ayoyin a cikin tafsirin al'imamul bagawe mai suna ma'alimu tanzil na al'imam muhi suna abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-farra al-bagawe allah madaukin sarki ya gafarta mashi a jiz'in shi na shida shafi na ɗari biyu da tamanin. yake cewa suratul lukman makkiya ita wannan sura suratul lukman Allah madaukin sarki ya saukar da ita a garin Makka wahiya arba'un wa salasuna aya kuma tana dauke da ayoyi 34 akhraja ibnu ad-durais wa ibn mardawiyya wal bayhaqi fi ad-dala'il an ibn abbas radiyallahu anhuma qala ibn durais da al'imam ibn mardawiya da al'imam al a cikin dala'il ya ce ibn abbas allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce unzilar suratul lukman bi makka allah madaukin sarki ya sokar da suratul lukman ne a garin makka wa akhrajan nahas في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام النحاس أشكن تاريخ دينشي ya fitar daga abladan abbas allah maɗaukin sarki ya kara masu yarda ya ce suratul lukuman nazalat bi makka ita wannan sura suratul lukuman allah maɗaukin sarki ya saukar da ita a garin makka ne siwa salatu ayatin amma banda ayoyi guda uku minha daga cikin ayoyin nan guda talatin da hudu to ayoyi guda uku nazalat bil madina Allah madaukin sarki ya saukar da su a garin madina ne tun daga inda Allah ya ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlam to waɗannan ayoyi za mu zo tafsirin su za mu ishara a wajen da izinin Allah su waɗannan 'yan madina ne mun gano wannan da kyau ko 'yan garin sa'alar ramma ne ila tamamil ayati salas har zuwa cikin waɗannan awoyi guda uku da suka biyo bayan wannan wa akhrajan nasa'i wa ibn maja an al-bara radiyallahu anhu qala kunna nusalli khalfa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adh-dhuhra ce mun kasance muna yin sallah azhar bayan annabi wa nasma'u minhu al-aya ba'da al-aya muna sauraron annabi yana karatun alkur'ani aya aya min surati luqman wa zariyat tun daga surati luqman da surati zariyat wannan na tabbatar da cewa an saukar da waɗannan ayoyi a garin makka ne duba littafin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na al-imam as-suyuti a juz'i na shida shafi na ɗari biyar da uku, Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi kai tsaye abinda da imam bagawi yake son ya fayyace mana a nan. ita dai suratul lukman an saukar da ita a garin Makani. sai dai awoyi guda hudu ne aka saukar da su a garin Madina awoyi kwaya uku awoyi guda uku aka saukar da su a Madina sannan kuma ya fayyace mana waɗannan ayoyi waɗanda suka sauka a garin madina sannan abin da za mu ƙara fa'idantuwa irin karatun da limamai suke a wajen sallah yana ƙara nutsar da al'umma wajen fahimtar alƙur'ani da kuma hadda mun gano wannan da kyau ko domin ga sabon manzan Allah haka na faruwa da su akwai sahabiyyin da ta ce ba ta haddace su ta ƙaba sai a bakin manzan Allah saboda yawan karantawa haka sotul mursalat da dai sauransu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin tasirin ruhul ma'ani na al'imam shahabuddin a sayyid mahmud al'alusi al-bagadade a jazi na 21 shafi na 64 yake cewa fa'in na ha na zalna bilmadina waɗannan ayoyi ƙwaya hudu ko ƙwaya uku an saukar da su a garin madina ne sun sauka a madina wa zalika annahu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cewa shi manzon Allah lamma hajara qala lahu ahbarul yahud asalin matsala an saukar da ayoyin suratul luqman a garin makka ne annabi na hijira sai manya-manyan malaman yahudu na madina sai suka zo da harka na tsokana harka na ƙure harka na ɓatanci da cin mutunci wanda dama wannan shine ɗabi'un waɗanda ba san Allah ba kun gano wannan da kyau ku suka samu annabi suka ce balagana annaka taqul labari ya zo mana kana cewa wa ma utitum min ilmi illa qalila wai ba a ba ku ilimi ba sai kaɗan a'a a anaita na am qaumuk mu kake nufi ko mutanenka mu ne Allah bai ba mu ilimi ba sai kaɗan ko ku hadda mutanenka a anaita na am qaumuka da mu kake koko da mutanen garinku Ƙala sai annabi ce kullan anaitu da kowa nake yi riga ne ya bai wuya ba wanda ya siya a tsaga mai da kowa kullu kuciya kenan faƙalo sai suka ce innaka ta'lamu annana utina taurata kai fa ka san Allah ya bamu at-taura wa fiha bayanu kulli shay'in cikin at-taura akwai cikakkun bayanai akan komi faqala alayhi salatu wassalam sai annabi ya ce zalika fi ilmi Allah ta'ala qalil abin da ke cikin attaura in an gwama shi da ilimin Allah ya ɗan kaɗan ne fa an zalal ayat sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi cewa ai ma da za a tattara abin da ke bayan ƙasa itatuwa da ƙorami su zama tawadda da alƙalama a ce za a rubuta kalmomin Allah da itatuwan sun karere tawadan ya ƙare kaf ba ƙare rubuce kalmomin Allah ba za mu zo za mu ja ko wata aƙida ɗamfara a daidai wannan wajen dangane da abin da ya shafi kalimatullah da almidad me ake nufi da su ‘yan bida sun makalkale kan wannan sun dasa wata guba wanda in ba an karar da al'umma ba lokaci in ya zo sai a batar da su an ci kasuwan wannan aƙidan tun a zamun nan baya amma malaman farko sun tsaya sun rugurguza ta irin su ahmad dan hanbali irin su imam shafi'i da sauran waɗanda suka mara ma Imam ahlus sunna wal jama'a baya suka yaƙe ta karkashin ƙarƙashin abinda ahmad dan abi du'ad ya ƙirƙiro na cewa alkur'ani ba maganan allah ba ne wata muguwar aƙida ce wanda a yau sufaye suna da ita allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu a cikin tafsirul munir fil aqidati wa shari'at wal manhaj na addoktor wahibatu zuhaili kai tsaye wannan mala yace ce tasmiyatuha sunan suran aidin ma inda za sai ka inda za ka in gaje tasha dole sai ka gaya ma 'yan tasha da direban mota sunan garin da za ka in ga ce kai matafi ne sai a zuwa ina mun gani to yanzu mun zo matafiya ne za mu shiga alkur'ani to wata sura haka ko aure ka je nema sai a ce wata yar ai sai ka faɗa ba za ka ce din mace ba in an ka maka uwar kafa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sunan sura summiyat suratul luqman an kira suran da suratul luqman ne lishtimaliha ala qissati luqman al-hakim saboda suran ta kunshe qissan lukmanal al-hakim zamu zo inda Allah madaukin sarki ya bayani akan wani kada atayna lukmanal al-hikma zamu magana dangane da tarihin lukman waye shi tatsuniyoyin da aka kirkiro aka danganta zuwa gare shi don mu jaki cikin dima kun gano wanda na kyau ku shin dan afirka ne ko balarabe ne annabi ne ko manzo ne salihi ne waliyi ne udubi ne waye waye duk da za mu zo ne bayani a kai ina fatan mun gano wannan da kyau irin shiriritan da aka ɗiba aka sa ma zurkar ne ni da shiriritan da aka sa ma annabi khidr wai annabi khidr ne za a ce waliyi ayin ka ce annabi khidr waliyi ne ka ci mutuncin shi kamar ka ce ma shugaban ƙasa ne kansala kun gano wannan da kyau ko shugaban kasa ya zo ka ce barka dai honorable kansila wannan baka ci mutuncin shi ba ka kalla annabi ka ce mai wali ka wulakanta shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau so da wali ai almajirin annabi ne yanzu aka hada farfesa da dan nozin bai na huma ka hada janar na soja da kurtu za ka haɗa attajiri mai kuɗin gaske wanda ya fi kowa kuɗi a duniya da ɗan tireda zai yiwu akwai mahaɗa tsakanin mai gida da almajirin da ke a gidan ɗa da bawa fa to haka bambanci yake tsakanin annabi da wali kamar bambancin saman bakwai zuwa ƙasan bakwai ne ba ɗaya suke ba Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu mala ce alladhi adaraka jawharul hikima wanda Allah madaukin sarki mai baiwa ya riski jauhari asalin hikima bi ma'arifati ya llahi wa ibadatihi da kuma yanda ya goge ya tsare ai baka sanin hikima ka zan mai hikima sai in ka san Allah ɗaya ne kuma ka tsaye wajen bauta mashi kana sanin wannan hikima ya ƙare wal amru bi fada'il al wa adab da kuma irin yanda ya tsayi wajen umarni da tsayi ga manya-manyan ɗabi'u kyawawa da kuma ladubba masu nagarta jama'a duk lokacin da mutum ya zama bai da ɗabi'a mai kyau ko yana bautan Allah shirme yake yi sau da ƙarara mai annabi yake cewa bu'istu li utammima makarimil akhlaq an aiko ne dan in cike kyawawan ɗabi'u in ya zama baka san kyawawan ɗabi'u ba to ya zama kana da matsala kenan kuma ba ka da kyawawan ɗabi'un nan ma kana da matsala sannan akwai ladibba da za a karantar da kai na cin abinci na shiga gida na bacci na mu'amala na duk waɗannan abubuwan sai an karantar da kai in baka san su kana aiki da su ba ka da hikima a kusa ba za ka same ta ba kuma a nesa wannan hayo an alƙaba'ihi wal munkarat da kuma hani dangane da miyagun al'amara da kuma ababen da shari'a ke fushi da su abubuwan da shari'a take tar da Allah wadare da su dole ne sai an karantar da mutane jagora a nan shine sharka da duk abin da suke kanninta ne mun gano wannan da kyau ku a can kuma jagora ita ne tauhidi da 'yan rakiyanta shi yasa duk wanda ya tsara wannan ya san su to Allah madaukin sarki ya bashi hikima mawdu'uha sura me take karantarwa mala yace tabammanatul kalam ala mawdu'ati sura al-makkiyya ita wannan sura suratul luqman ta kunshi magana ne ala mawdu'ati surul makkiyya irin abubuwan da surorin makka suka kunsa mai da mai surorin makka suka kunsa mala ya ce wahiyar isbatu usulul aqida shine tabbatar da asalin aƙida min al'imani imani billahi wa tihi. a tabbatar maka da cewa kai imani da Allah da kuma kaɗaituwar Allah maɗaukin sarki akan komi yanzu mutumin da yake tunanin wane ma Allah ne yanzu ne ya yi imani da Allah kina akwai Allah Allah akwai wane shi kuma Allah kenan imani bai tabbata ba wa tasdiqun nubuwa da kuma gazgata manzanci yana daga cikin musun manzanci kaji mutum yana cewa wai ai san da Allah madaukakin sarki yake son a san shi ko san da Allah yake son ya zo duniyan nan ya rasa ta yanda zai kullo ya bayyana ma al'umma shi ko ya shigo kanshi ko ya shigo duniya da kanshi wai sai ya shiga rigan annabi kaza annabi kaza annabi kaza kaga a lokaci ɗaya ana son a ce maka duk annaba wannan alloli ne sannan kuma waɗannan annabawan kuma ba ma annabawa ba ne ana fahimtar wannan da kyau ku wannan aƙida ce ta musin annabtan annabawa musin manzancin manzanni sannan musun Allah shi karan kanshi Allah madaukin sarki ya kiyaye wal ikraru bil ba'thi da kuma tabbatar da tashin alkiyama wal yawmil akhir da kuma rana ta ƙarshe wa admaja fi zalika tazkirul Bidala bi dalail wa hadaniyatillah sannan kuma ita wannan sura ta kunshi ababen da suke jan kunnun mushrikai da kafa masu dalilai masu ƙarfi da ke tabbatar masu da kaidaituwar Allah madaukin sarki wa bi ni'amihi alaihim da kuma irin tarin ni'imar da Allah madaukin sarki ya kwasa sa su, wa kaifa a'ridu anhi an hadiyihi da kuma irin yanda duk da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki yema waɗannan kafirai kuma suka yi amfani da wannan ni'ima na Allah suka bijire mashi wata masako bima a a aufu alaihi aba'uhum da kuma irin abin da suka wai samu iyayensu da kakannin suke a kai shine abun bin su ba abin da manzanni suka zo da shi ba ana bayyana masa wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne da dole sai sun bar shi duk suran ta yi waɗannan bayanai cewa kana kaba hujja wai iyayena da kakannina suna kan kaza wannan ba daidai ba ne in iyayenka da kakanninka suna kan shirya to shine kai ma kana kan shirya annabawa da manzanni da suka zo suka tarar da iyayensu da danginsu akan wani abin da ba shirya ba kiransu suka yi akan su bar wannan abin su abin da yake shine shari'a jama'a kun fahimci wannan da kyau ko wannan shine daidai mala ya ce wa zakarar maziyyatu dinil islam sannan suran ta ambaci fifiko da daraja martaba da ɗaukakan addinin musulunci akan dukkanin addinai da ake bi a sararin duniyan nan wa tasliyatar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan suranta haƙurtar da annabi tana mai lallashin shi gami da kwantar mai hankali bi tamassukil musulmi na biyar urwatul ta yadda musulmi suka rungumi addini gam da gam wa annahu la ho kufuru man kafaru cewa annabi kar ya kuskure ya bari damuwa ta dame shi sakamakon kafircin waɗanda suka kafirce ma Allah kar ya damu da wannan ya rabu da su waɗanda suka yi imani suka rungumi addinin Allah ya rike su waɗannan su ne nashi jama'a kun gano wannan da kyau ku? Ke sa a sanda aka je sulhun hudaybiya ai kafirai sun sa sharaɗin wai idan nasu ya taho a ba su abinsu in na annabi ya taho ka haɗa su riƙe duka ha yi wannan ku annabi ya ce ya yadda in kana tare da mutum ya baka ko dama ba naka ba ne in ko naka ya je ka sa ido zai dawo mun gano wannan da kyau ku shi yasa annabi ya ce wanda ya bar ni ya tafi wajen makiyana in mu ta gaida ashe adadi amma nawa ko na sallama shi zai dawo da ya fara sallama su ba su fitar da jihar tsakiya ba sun dawo ko ba su dawo ba naka naka ne ko da kuturin bawa ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi yasa aka haƙurtar da annabi ya daina kallon waɗancan shirga-shirgan arnan ya daina damuwa da su waɗannan ƙananan bayan da suka yi imani to su an nashi Allah ka sa mu dace wantazam fi hadi suwar fi hadi sura mala yace zama fi hadi sura ar-radd ala mu'aridin lil qur'an sannan suran ta zo da wani irin salo an zo da wani irin tsari an zo da wani irin sabon yanayi mai gamsarwa cikin wannan sura na mai da martani ga waɗanda suke karo da alkur'ani ta hanyar musu ta hanyar murɗe ma'anan shi ta hanyar aiki da shi saɓanin abin da Allah ke so walau anna ma fil ardi min shajaratin kalam in mun zo nan a wannan daban ne za mu sauke bayanai da izinin Allah wa ma ba da ha da ayoyin da suka zo bayanta wa khatamat bi min da'awati shaitan sannan suran ta cika cib da cib da tsoratarwa dangane da kururuwa da korototo na shedan duk sanda al'umma suke raye suke yin addini irin addinin da Allah ke so to in ba su taka tsantsan ba suna tafi sai Allah madaukin sarki ya tada wani shedani sai zo yana shela yana yekuwa yana kiransu in ba su sa'a ba to ko zai zama da su ya batar da su kamar yadda Allah madaukin sarki ya saukar da wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u annabi ya dogon zane ce wannan shine hanyar Allah ku bi Allah ya ce wala tattabi'u subula kakkubu wasu ƙananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili annabi ya ce akan kowane hanya to akwai wani shedani da ya tsaya yana kiran mutane su bar na Allah su bana shi Allah ka kiyaye mu wa tambih ila butulani di'a'il kuhan alal gaib sannan suran ta faɗakar da al'umma a kan rugujewan aƙidan bokaye da suke kirari da korototon cewa su sun san gaibi za mu zo wannan gaba za ni magana dangane da shin annabawa sun san gaibi ne? eh sai mu kawo wasu hadisai na annabi da yake cewa kada ɗaya daga cikinku ya zo man da daɗin baki in ɗauki haƙƙin wani in bashi to wala wuta na yanka mai kaga da annabi ya san gaibu kana za su ce kai ne baka da gaskiya kai ne mai gaskiya <coughs> kun gane ɗauko alkur'ani annabin Allah annabi Dawud yana zaune a masallaci is sauwarul mihrab sai ga wasu mutane sun abu. ɗaya daga cike ce yana da awaki casa'in da tara ni ina da ɗaya ya matsan ba shi ɗayan kawai sai ce ya zalunce ka da kaza da kaza da kaza na ɗaya ya ji ba bai ji na ɗayan ba kaga da ya san gaibu da sai ce kan lakauce ai ga mai akuyan nan nashi ne ya baka dan ka sha mai dame da abin sha zaka zo mana da daɗin baki jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ai da yawa akwai dalilai da hujjoji da ke tabbatar da annabawa da manzanni ba san gaibu ba duk masu iddi'a'in cewa annabawa da manzanni sun san gaibu ba fa suna son su kara annabawan ba ne so suke su ma wasu naɗi da cewa sun san gaibu kakka taɓa raba ɗaya biyu wannan shi ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin dukkan waɗannan bayanai wanda ko su daga cikin tafsirin at-tahrir wa tanwir juz'i na 21 shafi na 138 wa sababu nuzulaha me dalilin saukan ita wannan sura suratul luqman anna quraishan sa'alat an-nabi sallallahu alaihi wa alihi ne suka tambayi annabi an qissati luqman ma ya basu labarin lukman tare da ɗan shi an birrihi walidaihi da kuma irin ɗa'a da biyayyen da yake da shi ga iyayen shi fa nazalat sai Allah madaukin sarki ya saukar da ayan kenan duk wani ɗa da yake son ya gama da duniyan nan lafiya to ya natsu zai sami yanda zai bi iyaye a cikin wannan tsoron duk mahaifin da ke son ya sauke nauyin 'ya'yan shi a kan shi to ya natsu a cikin waɗannan surori za mu zo mu ji wannan duka duk bawan da ke son ya sauke nauyin Allah da ke kan shi a cikin suran akwai duk abin da kake nema ita suran kingdom ce kun gano wannan da kyau ku in ka so ka ce komi da ruwanka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu aya ta farko Allah ya ce alif lam a cikin tafsirin ibnu kasir na al-imam abul fida isma'il bin umar bin kasir al ya ce kadaktilifal fuwassirona fil hurufil muqatta'a malaman tafsiri sun yi saɓani dangane da waɗannan harufa huruful hija'iyya alif lam mim allati fi awa'il suwar waɗanda ake buɗe surori da su faminhum man qala hiya mimma sta'sara Allah bi ilmihi daga cikin malamai akwai wanda suke ce a ba da mu ba abu ne wanda Allah madaukin sarki ya bai wa kanshi sani kadai su ba tsaya nan ba in sun zo sai ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik kun gano wannan faraddu ilmuha ila Allah sai suka mai da wannan ilimi zuwa ga Allah wa lam yufassiruha su ba su fassara waɗannan kalmomi alif lam mim alif lam ra sad nun da sauransu ba hakahul qurtubi fi tafsirihi an abi bakar wa umar wa usman wa ali wa ibn mas'ud radiyallahu anhum duk waɗannan malamai tun da kan sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali da kuma ibn mas'udin duk suna da fahimtar cewa waɗannan harfa ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah mala ya ce wa qalahu amir ash wa sufyan sauri thawri wa rabi bin ah, husayn wa abu hatim bin hibban kuma daga cikin malamai bayan sahabbai waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai babban malami amir ash da kuma sufyan ath-thawri da al-imam rabi bin da kuma al'imam abubakar mahamudu gumi kuma babban malami abu hatim ibn hibban shi ma ya zaɓi wannan ha abubakar gumi cikin tafsirin zai ce allahu alamu ya maradi hibi zali shi ma yana ciki ina fatan mun gano wannan da kyau al'imam ibn kasir ya ce ikhtalafal mufassiro na fi hurufin muqatta fi awa'il suwar ta min man kala hiya min masa to shi ne abin da muka karanta ko ta min man fassara ha waktalafa ha'ulai fi ma'anaha waɗanda suka fassara sura waɗannan harfa to sai suka yi saɓani dangane da menene hakikanin ma'anar faƙala ba'aduhum wasu daga cikin suka ce hiya asma'us suwar suka ce sunayen surorin ne ƙalar zamakshari limamin zamakshari a cikin kashaf shi zamak-sharin nan fitacce gogagge ƙosashe ba zile ne kun gano wannan da kyau ko amma malamin luga ne shi yasa zaka ji abubuwa na aqidu da dama a cikin tafsirin shi da yake murde ma'anonin siffofi na Allah da ko musa su misali da Allah ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a ran tashin alkiyama ai masu haske ne dan za su yi ne za su ga ubangijinsu to wannan aqida mu'tazila ba su yadda da ganin Allah a ranar lahira ba aqidan su ne to da yazo wannan aya sai ce wujuhun yawma idhin nadira lalle wasu fusa ku a ranar tashin alkiyama to masu haske ne ila rabbiha sai ce wannan ila din mufradi ne na ala'i ai fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ala jam'i ne na ila ni'imomi to ni'ima daya kun gano wannan da kyau ku ila ai ila ala'i rabbi ha yantazirun suna sauraron ni'imar Allah ne to zaman sauraron ni'imar Allah to sai fusa kun sai su haske ina ba ta mun gano wannan da kyau kun ji murdiyan da yayi to amma in aka zo da ma'ana na loga kadai to malamai suna ɗauka daga zamakshari saboda ƙwararren malamin tafsiri ne amma ba gina hukuncin aƙida ko kuma hukuncin addini daga gare shi ba za mu tattauna akan wannan Allah ya kaima an jima subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum